وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau alhamis yau mulhamis goma sha uku ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara uku. wanda ya zamo daidai da goma sha hudu ga watan afirilu miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi masalamu idan lissafin ya inganta shekara dubu biyu da ashirin da biyu a yau isha Allahu ta'ala za mu ci gaba kamar yadda muka saba idan ba manta ba muna cikin yanki na kisan mutanen annabi lot alaihi salam an ba mu labari yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi lot zuwa ga waɗansu mutane domin ya yi musu wa'azi ya kira su zuwa ga bautan Allah ba tare da an yi kirka da shi ba sannan kuma ya kira su zuwa ga barin aikin lalata wanda suke yi na ainihin liwaɗi ba taɓa samun wata al'umma wanda suke liwaɗi ba kafin wannan al'umma saboda haka da ya zo domin ya miƙe kafa a cikinsu ya samu sauƙi wajen isar da dawa ya auri mata daga cikinsu kuma har Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara aka samu hayayyafa a tsakaninsa da matan da ya aure na 'ya'ya mata amma sai dai abin takaici waɗannan mutane ba su yi imani ba kuma har ila yau abin takaici matarsa ma ba ta yi imani da ki ba an wayi gari matarsa tana ɗaya daga cikin waɗanda suke taimaka wa mutanen wajen aikin liwali shi yasa da azaba ta zo Allah tabaraka wata'ala ta'ala ya halakar da kafirai da mujirimai waɗanda suke da suke da taurin kai sannan kuma aka hada hadda matarsa amma kuma Allah ta'ala ya tsamar da annabi Lot da shi da ya'yansa mata da waɗanda suka yi imani wa inahu ta'ala amara jibril alaihi salam domin Allah ta'ala yayi umarni wa mala'ika jibril kamar yadda makaranta a jiya bai hamle inihim shi ne ya ɗaga garinsu ya kifa wannan shi ne sakamako ko ukuba ta masu liwaji dalilin da ya sa a shari'ar musulunci aka ce duk wanda kake aka same shi yana aikata liwaɗi to faktulul fa'ila wal maƙula a kake wanda yake yi da wanda ake yi da ke sai dai idan an tilasta shi ne saboda mummunan iskanci ne saboda haka duk wanda aka kama hukuncin sa kisa sawa'un yayi aure ne ko bai yi ba saboda in ba haka aka yi ba to ba za a dakile wannan ɗabi'a ba to amma da yake ba a shari'a musulunci yanzu mutane suna aikata abin da suka dama kuma har ila yau a karkashin wannan yana daga cikin musiba abin takaici abin damuwa za a ga waɗansu samarin mu suna ɗaukan waɗansu ɗabi'u kawai in sun ga wani sitayel a cikin tufa ko a cikin aski ko a jikinsu sai su ɗauko alhali sitayel ɗin na waɗansu wato ƙungiya ce masu aikata liwaɗi ko ƙungiya ce ta matsafa masu kaltizim ko ƙungiya ce ta ɓarayi ko ƙungiya ce ta 'yan fashi da makami ko ƙungiya ce ta mazinata kai ko ƙungiya ce ta mawaƙa da 'yan rawa ai ba ƙungiyar alheri ba ne amma sai ga mutum ya ɗauki wani style je a kauyensu sai ga yana wani gadara yana tafiya yana jan wando ko yana tafiya da wani wando faɗaɗa ko kuma ya yi wani irin aski yana gwada follow me abinda ake nufi da follow me wato shi ɗan iska ne yana kiran ɗan iska irinsa to waɗannan kuwa asabu jahannama Kumlaha laha waridun saboda haka karke za su gangara wutan jahannama ne kuma masu dawwama ne cikin tahara da Allah ya sauwake saboda haka yi taka tsantsan idan waɗannan abubuwan da ake gani musamman ma samarinmu ku yi taka tsantsan wanda yake mu anan muna gane wanda yake ko ba kauye ko kuma wawa ko kuma daushe ko dolo ko jaki ko gwano ɗaya daga cikin waɗannan style ɗin kwarai da gaske ai duk wanda ka gaishe da wannan style wato zai gwada maka wato wani mummunan ba kauye ne wanda bai san ma ina aka dosa ba bai san addininsa ba kuma bai da tarbiyyan addini Imana bai da da'a Allah ya kyauta saboda haka Allah tabaraka wata'ala ya halakar da waɗannan mutane masu luwaɗi ya kifa garin su gaba ɗaya abinda ba taɓa yi ba tunda su ma laifin da suka kirkiro ba taɓa yi ba a duniya yasa Allah ta'ala ya musu irin wannan uku ba kuma karke ce kazalika najzi mai shakar aka tsamar da waɗanda suka yi imani kamar haka ne su kuma ake saka ma duk wanda ya gode wa Allah shi kuma wanda ya biyayya Allah ba zai wulakanta shi ba Allah ba zai tozarta ki ba saboda haka annabi lo, da ki da ƴaƴan mata da waɗanda suka yi imani da ki Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da su amma kafin a yi musu wannan azaba sai da aka yi musu gargaɗe aka yi musu wa'azi aka yi musu kakedi amma da suka yi kunnen uwar shegu shine Allah tabaraka Ta'ala ya halakar da su har ma Allah yana ba mu labari lokacin da mala'iku suka je halakar da su akwai wani abin da ya faru shine Allah ya ce wala kadara wa tuhu an dai fihe a'udhu billahi minash shaitanir

alhali ba san bakin nan da suka zo mala'iku ne suka rikide a sifofi na mutane ba Allah tabaraka wata ya ce sai muka yi maganin su tun daga wajen tun kafin ma a kifa kasan su gaba ɗaya saboda aikin liwali shine fatamasna ala ayunihim shine muka shafe fatamasna laqad rawaduhu an daifihi hakika sun yi wato sun gangaro sun yi kwaɗayi a bisa bakinsa wata masana a yunahun muka share fiskokinsu idan dunansu gaba ɗaya aka halakar da su daga baya fazo ko azabi wa nuzur Allah ta'ala yake kudandane azabata da kuma gargadi na ai zalika laila wato lokacin da suka bijiro bakin sa wanda ya kasance cikin dare ne warada alaihi almalaika lokacin da malaiku suka zo masa na musamman jibril wa mika'il wa israfil a cikin malaiku akwai waɗanda suka fi su musamman ma jibril wanda ne dan aike duk wani annabi ko manzo idan za a aiko masa malaika jibrilu yake turowa to shi yasa da za a halakar da waɗannan mutane kuma a yi albishir wa annabi ibrahim da cewa zai samu ya'ya masu albarka ko zuriya masu albarka ai mala'ika jibril shine aka nada ki shugabanta wagan mala'iku shi aka turo ki saboda haka kun ga ai ba yadda za a yi wato mala'ikan ma da bai kai mala'ika jibrilu ba ma ba za a yi wargi a gabansa ba balle mala'ika jibril amma da yake jahilai ne ba sani ba yasa suka yi ta katobara a gaban waɗannan mala'iku jibril da mika'il da israfil fi suwar kababin murdin hisa sun zo ne a fifofi na samari waɗanda suke kyawawa za su ce to ai waɗannan wawaye ne domin saboda ka kaga saurayi mutumin da bai da gida yasa yake daukan su waɗanda ba su da gida yake daukan su wawaye ba san na aka dosa ba eh, yi ba eh, wai na gani a facebook wai akwai wani majalisan amintattu na gwamnaye to zuwa yi majalisan amintattu na gwamnaye momi ne shugaban amintattun ko majalisan amintattu na gwamnati eh suna ce ya kamata a bar maka musu wajen taki a wajen suhur wato wani abu ne mai kama yana ba da dariya amma kuma wani lokaci akwai nasiha a kai kai eh, amma duk wanda baya da gida ka bai san naka dosa ba yanzu ka kowane saurayi ba gakin na ya zo ya zauna da dakun hasko shi ma ya zo ya zauna da gilas ɗinsa baya da hula da karamar riga ga agogonsa mai kyau ya zauna fes to ana liƙa masa mata guda ɗaya ana fara samun ɗaɗe ko ɗaya biyu in ka gan zai wahala ka gane shi eh, eh, eh. wato ya shiga taitayin ba kenan amma in baka da nauyin kowa in baka da nauyin kowa abinda ka gari amma za ka yi ai kwanakin bayan mun yi bayani kun ga irin waɗanda ba su da nauyin kowan nan su suna ganin aka yi ruwa ma ya matsa wa mutane zai su ce me yasa aka yi ruwa ya takura mutane su suna ganin ko ba a yi noma ba za su ce abinci za su rayu ko ba ka bane alhali ba sani ba duk wanda yake da igiya a jikinsa yi bai yi ba ana ruwa ma yana ce ya Allah Allah ya sa ruwan ne ya zama mai albarka ya Allah ka karya farakin masara ya ce ya Allah ka karya farakin shinkafa ya eh, saboda ruwan zama ya sauka amma wanda bai da kowa ina saboda haka mala'iku sun zo a sifofi na ainihin samari waɗanda suke kyawawa mihinatan min Allah bihim a matsayin jarrabawa daga wajen Allah domin Allah ya fitini waɗannan mutane fa da fahun lo shi ne annabi lotu ya karɓe su a matsayin baƙi amma fa bai ji daɗin zuwansu ba saboda ya san abin da zai faru bai ji daɗin zuwansu ba kun ga wannan ya gwada duk kusan dukkan annabawa ba su san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da su don bakin nan da suka zo wajen annabi Ibrahim ya hadu da su ko da yake ya fita neman baki ne sai ya hadu da su malaika Jibril da Israfil da Mika'il amma bai san malaiku bane har ya kawo su gida har ya je yanka ya kawo musu abinci amma kuma sai ya ga cewa hannayensu ba sa zuwa zuwa ga kan abincin nan ba sa cin abincin kana ji da ya san mala'iku ne har zai je yanka dabbansa ai ba zai zai yana bata lokaci ba amma bai sani ba sai daga baya suka ce a suka ce ai mu wato manzanni ne daga wajen ubangijinka ya ce ah, to marhaban barkanku da zuwa barkanku da zuwa suka kama taɗi matarsa tana ji fadahikat fa ha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub shine tayi dariya saboda da tsoro ya kama su yanzu kuma sai tayi dariya saboda ta sake ashe waɗannan mutane abin nan mala'iku ne saboda haka alhamdulillahi ai waɗannan abokan mu ne tunda abokan sa ne ba za su cutar da shi ba ba za su yi wani abu wanda yake ya kauce ba ko wani abu wanda yake babu jin dariya cikinsa ba saboda haka ke yasa sai ta yi dariya da ta yi dariya shi ne suka mutu albishir wa bashar na bi isaka suka ce ai zaki haifi da isaka wa min wara isaka yaquba sannan bayan isaka ma zaki samu dika yaqub eh wato zaki ga danki zaki ga jikanki ai kamar haka ne za ki ga ɗanki za ki ga jikanki sannan akwai kuma waɗansu abubuwa da suka ambata a wannan lokaci to kaga annabi ibrahim bai san gaibi ba da ya san gaibi ai da ya san mala'iku ne suka zo ba zai bata lokaci wajen yanka dabba ba tunda su ba sa cin abinci ba sa ci ba sa sha to lokacin da suka gangaro suka zo wajen annabi lo tun da garin ba ɗaya bane alkaryu ne daban-daban to shi ma da ya karɓe su wato ya damu ya ga cikin bakin ciki saboda wulakancin da yake tunani za a yi musu kaga shi ma da ya san mala'iku ne ya yi ba zai shiga cikin damuwa ba da shi ma ba zai ɗauki waɗansu matakai ba ina fata an gane saboda haka annabawa da manzanni ba san gaibi ba sai abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da su to da fahimlo wa ba a satin ra'atuhul ajuzu wannan mata ta annabi ita ta aika wanda ba su da labari ko ba san cewa baki sun zo ba to aje ya fala musu ila qaumi ha zuwa ga mutanenta tana sanar da su fa da bi adiyatilu tana sanar da su cewa annabi lotu yayi baki saboda haka masu bukata sun zo saboda ka fa una ilayi shi ne suka kamo hanya suna gaggawa min kulle makani daga kowane bangare fa agala qalutun dunahum albaba shi kuma annabi lodi yana ta ture su abu ya gagara kawai sai rufe kofa shi ne ya ji a kofa ya rufe kirim su kuma suka ce to in ka san wata ba wato san wata ba bari su balle kofan gaba daya wato da fa an yi jairan mutane an yi jairai kwacin mutanen yanzu ne su ma da irin jairai irin nasu mu ma muna da jairai irin namu na yanzu Allah kiryar da su kuma Allah taimake mu gaba daya na'am asabaha ina ganin na duba wani waje da ba fa'agalaga lutsun dona homul ba ba shi ne rufe kofa to kuma suka balle kofar amma lokacin ya je wajen bakinsa ya riga ya gaji ba abin da zai iya tabukawa ko hakalawa saboda haka waje aloyi hawilo na kasar albabi suna kokarin su karya kofa ba zalika a shirya lokacin kuma duhu ya riga ya yi yumana da daddare kenan walotun alaihi salam ya dafi ohun wa yumani ohun duna ya yi iyaka kokari wajen tunkule su amma ina wa ya yaqulu lahum haula ibanati yana ce ga 'ya'ya mata nawa na wannan al'umma domin kowane annabi uban al'umma ne ai yanzu kamar gwamna ne gwamna uban jiha ne Kamar sarki ne na yanka kima uban jiha ne idan an samu wani babban natijo ba dan tuwa-tuwa ba shi ma uban jiha ne ina fata an gane musamman ma shugabanni su ne waɗanda yake idan waliyai waɗanda suke ba da aure suka ƙi ba da aure aka samu matsala to su waɗannan shugabanni suna da 'yancin su ba da aure ko da iyayen waɗannan mata ba su yarda ba domin a samu maslaha da zaman lafiya domin al'umma ko musulunci yana ɗaukan su tamkar iyaye ne amma banda shugabanni 'yan cuwa banda kuma tsofi ko dattawa 'yan cuwa domin babu alheri cikin wannan akwai cin amana akwai hayinci dama abin da ake so shine shugaba ko kuma jagora ko wani wanda za a kira ki uba ya kasance wanda yake saita al'umma in an samu matsala sai zai gyara duk inda zai amfani al'umma to nan yake kokarin kai su to kaga annabawan Allah da manzannin Allah sune akan gaba gaba sai sai ta haula ibanati ga 'ya'ya mata nawa abinda yake nufi ‘ya'ya mata na al'umman kakab gaba ɗaya ku bar liwadi ku je ku nemi waɗannan ‘ya'ya mata ku aure su ba wai ana nufin zina ba don wani zai ya dauka cewa to da an ce an hana su liwaɗi to ana nufin su je su yi zina kenan wannan ya gwada zina ba ta kai liwaɗi muni ba ina dukkan su munin su ɗaya ne musulunci bai yadda da su ba abinda ake nufi a ula ibanati ku je ku neme su ku aure su ku biya bukatan ku kamar yadda Allah Ta baraka wata ala ya kaddara min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayati liqaumin yatafakkarun saboda haka ba yadda za a yi mutum ya zauna ki kadai ba tare da mata ba ko da wajen rarraki ne zaka je waje a kubula ka za ta zo ta rarrake ka yanzu ka zo kana ta girma ka yi gidanka da komai da komai kai zaka ka yi abinci wa kanka ka yi breakfast ka yi abincin rana ka yi abincin dare ba aikinka ba ne ba aikin ka bane ba za ka ya ba kuma idan ka ce za ka zauna ba tare da matan ba za ka yi haka to shi kenan ka rinka fasa filet kenan ka rinka tura tukunya kenan ka rinka ingize show kenan ka rinka barin gas yana fita a cikin gas kuka ba tare da an kashe ba ka rinka ƙara gishiri da yawa cikin abinci ko kuma kana yi da ɓacin rai kana yi kana tsaki mawa kake tsaki ka ƙi yi aure ko ka sake matan gaba ɗaya saboda haka rayuwa ba zai taɓa yiwuwa ba mutum ya zauna ke kaɗai ba tare da iyali ba kuma kowane namiji wanda za ta rarrake shi ta da rufa masa asiri ta kwantar masa da hankali wato ita ce mace ko da kuwa kamun mangaje ta to kenan za ta zo ta rarrake ka shi yasa aka ce ba a son dukan mata haka kawai ka je ka jimgi matanka babu gaira babu dalili ka dubi masu damara wannan sun fi gaggawan haka ban sani ba ko kwayoyi suke sha ko waɗansu ganyayyaki ne suke sha kawai sai ka suna jibgan matansu babu gaira babu dalili alhali haramun ne ba daidai bane kuma yana zaune da ita kuma ta haifa masa 'ya'ya da yawa kuma wani lokaci ma a gaban 'ya'yan zai daka ta to kaga a irin wannan idan ya samu wani namiji mai zaɓin rai shi ma zai ce aikin da baba ya yi shi zan yi kuma in ya samu ɗamaran ya ɗaura ran da baba ya masa sai kwace shi da mari ya zare bel ya caccaude baba ya ce yadda kake wa mama haka zan maka kana zan sake fata maka kwarai da gaske to saboda haka yi ta kazan zanzan ko da an samu problem to kada ka kuskura ka mari matarka a gaban 'ya'yanka ko ka daki matarka a gaban 'ya'yanka ko ka faɗa mata bakar magana ka zage ta a gaban 'ya'yanka wannan 'ya'ya naka ne ko ba naka ba a yi takafin zaku hasali ma kuma duk abin da ka yi inda ka na zalunci to Allah ba zai barka ba in na zalunci kai Allah ba zai barka ba amma lokaci dole mace ta yi maka biyayya dole ta bi ka ko da kana zaluntanta amma ka sani ranar takin alkiyama za a yi walle-walle Allah kyauta saboda ka haula ibanati ce ga 'ya'yana mata ku je ku aure su ku biya bukatan ku a wajen su maimakon ku tsaya kuna liwaɗi, aikin banza in kun kuntum iliyin. idan kun kasance masu aikatawa qalu laqad alimta ma lana min ka min kai, suka ce hakika ka sani ko ma lana min ka min haƙƙa lalle mu bamu da wata bukata min irbin kenan Eh, malana min bana cika min irfin mu ba mu da wata bukata daga 'ya'yanka mata wato mu aure su ba mu da bukata mu maza muke so mu yi amfani da su ai laisa lana hinna irfin ba mu da bukata saboda haka ba za mu saurare ka ba wa innaka ta'lamu ma nurid lalle kai ka san abin da muke nufi yawwa mu dai maza kawai muke so ka bar mu da waɗannan baki idan mun biya bukata nan. Shi ne sai yace to wannan abu ya fi karfi na falamma istajjal Dalhalu, wa abau illa dukhula yayin da hali yayi tsanani suka ki sai dai suka karya kofan karke karaja alaihin jibrilu alaihi salam aka ce mala'ikan da ya fara fitowa kine mala'ika jibril Shi ne yace masa zauna ka huta kawai tunda mu mala'iku ne ba matsala shikenan sai ya zauna shi da tuntunin ma an shan da ke to amma wannan dan kokarin da yayi yana da lada yana da lada a wajen Allah shine kullum muke jaddadawa babu yadda za a yi ka samu matsayi a wajen Allah ko ka samu matsayi a musulunci baka wahala ba sai ka wahala amma kana kwance shi ba bai karatu ba amma yana son ya samu duka jarabawansa credit ya za a yi haka da kwakwalwa sai ka ce toka kuma a haka wai za ka rubuta jarabawa ka samu na'in credit ka ina sannan kuma yana zaune yana ganin wani ya wuce da mota fi sai ce shi ma sai ya raya a zuciyarsa yana son ya hau mota irin wannan kafin mutumin ya hau mota irin wannan kasan jin jikin da ya yi amma kai kana zaune kawai kana raya waɗansu abubuwa to ka bi hanya ka bi ka wahala kuma ka haɗa da addu'a idan Allah Ta baraka wa ta'ala ya taimake ka to kenan sai ka ci nasara to don haka ne mala'ika jibril ya fito fadaraba ayyunahum bi tarafi janahihi ke kalansa da ke ka banni da su kawai ina su ne waɗannan to ai ba za su iya zuwa gare mu ba ba za su iya zuwa gare mu ba to yadda ya fito sai suka tsorata shi ne suka tsaya shi ne ya ɗauki fuffukensa guda fuka fukafukinsa guda kawai shi ne ya fifita musu ya shafa musu duka duk wanda suka yi rol a gaba suna jira bari su shigo shi ne sai ya shafa musu sai suka makance to mutumin da ya makance gaba zai yi ko baya bayan ya yi gaba bai san abin da zai tarar da shi ba baya zai yi shi ne suka koma waɗanda suke baya ba san menene ba suka matso su ma aka fifita su to shi ne sai na sauran sai suka gudu tunda akwai wanda ba su so ba akwai kuma 'yan kallo da suka ga abu ya zama ga yadda ya zama su ma sai gudu to amma kuma babu yadda za su yi saboda me saboda mala'iku su riga sun zo kuma lokaci ya riga ya yi Eh, amma kuma da suka koma shine suka je suna tattaunawa su waɗanda ba su makance ba suna ce to ya za a yi bakin nan ba za mu taɓa barin su su fita daga garin nan ba dole a tattauna to ba za ku bar su su fita daga gari ba waye isa ya tare su yanzu ma ku je ku same su mana amma ku zai kuna ta burga kuna ta mitin din kirme a gefe to suna ta tattaunawa da haka har lokacin azaba yayi Allah tabaraka wa ta'ala ya azabtar da su wakila aka ce innahu lam tabqa lahum uyunun bil kulliyya malamai suka ce fatamasna a ayunahum abinda ake nufi aka share idan su gaba ɗaya kaman ba taɓa yin ido ba walansu kuma suka ce an shafe idon su ga alaman ido din amma kuma sun makance farajaw wala adbarihim yatahassasuna bil hisan shine suka dawo da baya suna ta dafa garu domin su isa gidajen su waytawa aduna lutan suna gargadi ga annabi lut suna cewa in Allah ya kai mu asuba sai mun yi maganin sa shine Allah tabaaraka ta'ala ce wala kasabahum bukratan wala qad sabbahum bukratan azabun Walakar ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر da asuba sai azaba ta kama su saboda haka a dunkule da farko ya fala mana kissa amma kuma a karke sai ya fala mana daki daki ga dan abin da ya faru domin ya gutsura mana bayani mu gamsu mu shiga ainihin taitayin mu dangane da al'amura duk inda kake ka ji tsoron Allah subhanahu wataala domin duk yadda kake in Allah ya ga dama zai kama kai idan ka saba masa saboda haka ka kiyaye dokokin Allah waɗannan mutane masu liwadi hakika Allah tabaraka wata'ala ya turo musu azaba da ainihin asuba shine walaqad sabahahum azabun mustaqir bukratan eh amma sai aka ambaci zar tun da wuri wato abin ya musu asubanci la mahida lahum wanda yake azaba ce da wamanniya ba za su iya kauce mata ba walam fikaka lahum min walam fikaka lahum min kuma sannan ba za su iya tsere ma azaban ba Allah ta'ala yake fazuku azabi wa nuzur ku azaba azabata da ainihin gargadina kun ga nan wannan aya an maimaita sau nawa eh, sau biyu ko sau biyu aka ta kwarai da gaske da farko ya ce ko azabi wa nuzur a inda yace me walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna ayunahum ko azabi wa nuzur anan ma sai yace ko azabi wa nuzur wannan takarar ne domin saboda ya tabbata a cikin kwakwalwar mai sauraro mai eh, ba zai manta ba Allah ta'ala ya ce ku dandane azabata sannan da gargadi na walaqad yassarna alqur'ana lizikr ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر حقيقة من سوّك القرآن دوم وعدي فهل من مدكر شن أقوى وأسوى قوى للي أقوى ما أسوى أسوى kamar yanzu yadda muke karantawa za mu ji shi cikin sauki yadda kai ma kake fahimta za ka ji cikin sauki babu wahala Allah ya taimake mu to sai kissa ta biyar ita ce ta karke a cikin wannan sura Allah ta'ala ya ce walaqad jaa ala fir'auna walaqad jaa ala fir'auna nuzur kazzabu bi ayati to sai manyan mutane kuma domin fir'auna yana ɗaya daga cikin gigadigan duniya amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya fete shi aka gama da ki da ki da mutanensa to wannan ya gwada duk gadaranka a duniya zai wahala ka kai fir'auna duk mulkinka a duniya zai wahala ka kai fir'auna yanzu idan ka je majalisar fir'auna inda ya zauna yana nan har yanzu a kasar misra yana nan har yanzu majalisarsa dutse ne ya sa kawai aka sassaka aka yi kowa kujerarsa da inda shi ma yake zama kwarai da gaske sannan kuma su kuma duwatsu ne aka sanya a sama wanda aka yayyanka su kuma aka yi musu rukan su a ƙasa to daga nan aka zaro shi aka zo aka sanya shi a museum shine wato inda suke gidan tarihi nasu domin pyramid daban museum ɗinsu daban gawan firawuna tana zai ne sun ware waje na musamman kudin shiga wajen ma daban ne sai dai waɗansu malamai suna cewa to wala Allah baki ba ne. amma dai Allah baraka wa ta'ala da ya halakar da ki ya ba mu labari cikin alkur'ani zai tsamar da ki da gangan jikinsa domin ya kasance aya ga waɗanda za su zo baya to amma wanda za su zo baya har ya zuwa ranar takin alkiyama ko zuwa wani zamani wallahu alamu to shi yasa in ka je aka ce maka ga fir'auna to sai kalle ki da kyau kuma za ka yi masa addu'a kai masa addu'a kai ma za ka yi addu'a wa kanka kai addu'a Allah ya raba ka da sharrin fir'auna bari da gaske amma kuɗin da ake shiga wajen daban ne akwai sarakunan ku da yawa waɗanda ake kiran su alfara'ina su ma fara'ina ake kiran su fir'auna fir'auna amma fir'aunan annabi Musa na zamanin annabi Musa shi ɗakinsa daban ne sauran ka biya kudi kadan za a je a gwada maka wannan zamanin wane ne da ma wanda yake bayani shi ma biyan sake yi wanda yake bayani shi ma biyan sake yi daman kuna ɗan baki wani abu to komai ma zai faɗa muku da ƙarya da gaskiya kwarai da gaske saboda ya ji kuɗi suna kiran kuɗin su dinere in dai ka dauki jini ka baki a haki kenan dama ana ba guda biyu ne to kai in ka dauki biyar ka baki saboda baka san kan kudin ba to bayani da ƙarya da gaskiya zai fada maka yasa ba duk abin da aka baka ne na tarihi a lokacin zaka dauka ba ko waɗanda ake rubutawa a cikin littafai akwai na gaskiya akwai wanda yake ba na gaskiya ba tunda rauna an ce saboda tsabin bunkasan saki baya cin abinci akwai ganyen da yake ci jika masa kamar shayi in ya kurba da safe zai iya kaiwa har yamma ba tare da ya ci abinci ba shi yasa in ya zauna tun safe zai iya kaiwa har yamma sai rana ta faɗi ya tashi wannan kayan kawai yake ka wallahu alamu kaga hadisi bai tabbatar mana da wannan ba qur'ani ma bai tabbatar mana da wannan ba amma yana iya yiwa a samu haka kuma za a iya samun wani shugaba ma idan ayyuka suka masa yawa sai gaba zai ci abinci da yawa ba in ka ga mutum ya zo zai nemi farfesun kaza zai nemi tuwon semovita zai nemi kunu da kosai zai nemi ainihin dankali da hanta da su kwai to mayunwaci ne kuma kwadayayye ne eh kwadayayye ne mafi yawa manyan mutanen nan za ka samu su waɗannan abubuwa ba sa tarawa ba sa tarawa to za a kawo kayan shayi a zuwa ajiye kai da baka saba ba Allah rama akiru kana zuwa za ka zo ka ɗauki ruwan zafin ruwan jinka za ka ɗiba rabin kofi lipto ɗin ma guda biyu za ka sa a ciki kaji inda a gidansa ne faɗa ya zai sa amma tun da bati ne wa manta raka bati sun jamfa huwa jahilu shike da zai ɗauki guda biyu ya sa a ciki ya sa lifton guda biyu a ciki sannan ya sa a huda gwangwanin fe sai ya juye shi duka a ciki eh ko a wajen mai shayi ina jin ba a juyewa duka tun da wajen mai shayi aka bude kwangwalin fet guda daya mutane goma ne za a hada musu shayi da shi kuma suna sha suna santi suna ta kaɗi to amma kai da yake tun da ka samu arha kawai sai ka zuba gwangwani guda to amma fa ka ga shugaban da ya gayyace ka wannan liyafa shi da zai sha rabin gwangwani ko gwangwani guda tun ba a yi sa'a ba ba zai kwana lafiya ba ya riga ya wuce wannan waje ba zai kwana lafiya ba sai ya ɗauki ruwan lifton kawai shi ne zai sha ya ishe shi saboda mai koya riga ya bi jikinsa gaba daya wasu kuma suna kiyaye lafiya ne saboda yawanci zamo kaci da yawa to yawan cututtukan da za su same ka kenan musamman ma abinci na yanzu waɗanda yake akwai chemical da yawa waɗanda ba sa mutuwa sai dai su shiga cikin cikin ka sai maka illa saboda haka taka zan ake yi to an ce firawuna na baya cin abinci sosai sai ya wala Allah ko da daddare yake cin abinci amma dai da rana in ya sha wannan jikon ganye shi kenan saka zai ta zama a majalisarsa wa Allah tabaraka ta'ala ya riga ya fada ma wa fir'auna dil autadi alladhina fa'aktaru fiha fa sabba alaihim rabbuka abinda Allah ya ambata kenan wa fir'auna zil autadi yana da turaka duk wanda ya taurin kai sai ya ja daure shi ai ta dukansa kamar yadda aka yi wa matarsa amma Allah tabaraka ta'ala ya gwada mata gidan aljanna shi yasa suna mata azaba nan duniya ita tana ganin aljanna tana ta addu'a shi yasa Allah ma yayi masa kirari da zil autadi amma ba kirarin alheri bane ba kirarin alheri bane kace allazina qadaw fil biladi shi firawuna da mutanen su sun yi dagawa a cikin kasake fa aksaru fi hal suka yawaita barna a cikin kasake abin da ya ga dama ya sa mulki sai a hankali ka duba ka gani mutum ko mulkin gidansa ne yakan yi ganganci ya yi abin da bai dace ba ko mulki na gidanka ne don Allah ta'ala ya baka fawa ka ya hankali don baka yi sa'a ba to ranar takin alkiyama kana cikin tawagan firawuna baka isa ka sha gabansa ba domin ya riga ya gama shan gabanka to amma kuma ko da kana kuran baya ne babu alheri cikin wannan ya sa Allah ta baraka wa ta'ala ya a cikin wannan aya da mala ya karanta mana ya ce walaka ja ala fir'auna nuzur hakika masu gargadi sun je wa iyalan fir'auna sun je maka wato wa iyalan fir'auna tunda ya riga ya mai da kowa ya zama bawansa ya ce ana rabbukum la'ala ni ne ubangijin kuma fi daukaka to kun ga nan sai aka yi amfani da kalman ar daman malamai sun ce akwai kalman da take da ma'ana su ce su ma'ana amma lokacin da aka zo ana umumi da ita to za ta iya haɗa ma'anan da ba nata ba duka za ta iya jawowa saboda haka daga a ala fir'auna nuzur wato gargadi ko masu gargadi sun je wa iyalan fir'auna ana nufi da fir'auna da ke da mutanensa da danginsa da wanda ba danginsa ba kazabu bi ayatina kulliha amma suka karyata ayoyin mu gaba daya fa kaznahum akza muftadir shine sai muka kama su wato kamu wanda yake na mabuwayi mai tsananin iko to gaba daya a cikin ayoyi guda biyu Allah ta'ala ya ba mu labari daga farko har karshe abin da ya faru amma a takaice wannan shi ake kiransa ijazi in ka tashi za ka warware wannan labari ka hada da waɗansu ayoyi to yana kyauta zaton littafi guda za ka yi tunda a cikin Kur'ani babu wanda aka ba da labarinsa kata-kata kamar annabi Musa alaihi sannan ba arne ko oga kwata-kwata wanda Kur'ani ya yi ta ambatonsa mai taurin kai sai Firauna saboda haka kagan za ka rubuta littafi a kai babban littafi za a samu amma sai gaki cikin ayoyi guda biyu يقول ta'ala, allah ملوككي yana cewa mukbiran an fir'auna wa ƙaune yana ba mu labarin fir'auna da mutanensa inam ja'am rasulullahi Musa wa aquhu Harun Lallai annabi Musa da ke da dan uwansa annabi Haruna sun zo wato a matsayin masu wa'azi ga ainihin fir'auna da mutanensa bil ta in amanu sun musu albishir idan sun yi imani wanda ka in kafaru sun zo da gargadi idan sun kafirce wa ayyada huma bi mu'jizatin azima wa ayatin muta'addida Allah ta'ala ya karfafa su da mu'jizozi masu yawa da ainihin ayoyi masu girma kamar yadda Allah ya ambata ce cikin ayoyi guda tara wanda aka aiko ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya saboda annabi Musa ya ɗauki lokaci ai kaga zaman da yayi da farko ma Firawuna bai san cewa annabi bane tun da shi mafarkin da ya yi mafarkin sannan ya gwada masa gafiya. to amma bari ya ɗauki mataki ya yi mafarki ya ga wani zaki ne ko wani ɗan ƙaramin abin nan walan sun ce zaki ne walan su kuma sun ce wata yar ƙaramar dabba ce ta zo tana ta cakwaɗinsa wato kamar a ce kai ne kana zaune zakara yana ta cakwaɗinka da ya cakwaɗe ka kuma sai ka faɗi ka mutu zakara yana kisa ne ai zakara baya kisa ko kaza ba ta kisa saboda haka in kai mafarki zakara yana cakwalinka ko kaza tana cakwalinka to fa akwai magana in ka farka ka kama la haula tun da wuri tun da fir'auna ma da ya ga wannan aiki ma jikinsa ya baki ya ce to shi ya tara masu fasararsa suka ce to lalle akwai wani za a haifi wani ana raina ki amma shi ne zai zamo dalilin tafiyan mulkin ka. ne ya ce a ina kenan wata kabila kace ce bani isra'ila sai ce to ai ta kashe 'ya'yansu maza kawai in an haifi mata kuma a kyale su ƙurani duk ya ba mu labari da kisan yayi yawa sai suka dawo suka ce ranka shi daɗe fir'auna idan fa aka yi ta kashe mazaje to ƙarshe fa waɗanda za su yi aikin wahala 'ya'yanmu ne za su koma da jikokinmu suna aikin wahala su ne za su zama bayi ya kamata a sake nazari bisa wannan umarnin da ka bayar ne da aka tattauna sai aka ce to wannan shekara a kashe shekara mai zuwa a bari wancan shekara a kashe ɗaya shekaran a bari to a irin haka ne aka samu annabi haruna eh aka fara samun annabi haruna shi kuma annabi musa sai ya zo a shekaran kisa ya zo a shekaran kisa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya shirya wa mahaifiyarsa tun da ta riga ta tsorata ta riga ta tsorata wancan da ta haife shi babu matsala to amma kuma wannan akwai matsala to ya za a yi shi ne aka jefa shi a cikin akwati kuma ta yadda ta yi haka ta samo akwatin ta jefa shi kuma ta jefa shi a cikin ruwa amma kuma da ta dawo hankalinta bai kwanta ba don ita uwa haka take kafin ta fitar da ɗanta daga cikin ranta yana da wahala duk lokacin da mace aka ce ɗanta ya rasu ko kuma yarta ta rasu aka aike ka kai za ka fada to yi takazan zan mun gare iyaye za a iya fada idan waɗanda suka kwana biyu ne su haƙura amma wata ko tsohuwa ce ka zo ka ce ai wane wane ai wane ya rasu to ba a yi sa'a ba to gawoki guda biyu za a yi musu jana'iza saboda su mata suna da rauni kwarai da gaske amma kaga in namiji ne a shi wannan namiji za ka iya fala masa kai ni na kana abin nan za ka iya ce kai ni fa na ga kana zudu Allah kana zudu Allah dan kawa ne fa Allah ya masa rasuwa to shi zai yi wahala ya kama wani rikici hakan nan ko ya gigice amma mace tana iya gigicewa kwanakin baya ba mun karanta ba lokacin da aka kashe hamza a yakin uhud yar uwarsa ce ma fa safiya wanda tana matsayin gwaggon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ta zo tana tambaya ita ma ba ta ta ƴaƴanta ba ta tambayan ƴaƴanta tana ce ina Hamza dan uwanta ne alhali an kake ke an yayyanki naman jikinsa sai kowa ya tsorata kuma ta tambayi Ali bin Abi Talib yayi shiru sai ya kauce kauce saboda ba zai iya bata amsa kai tsaye ba shine wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai suka tura ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda manzo Allah ai ba zai kauce kauce ba ba zai yi menene ba kai tsaye ne manzo Allah zai fala shine da ta je wajen manzo Allah tana tambayar sai ina Hamza tunda babban manzo Allah ne to manzo Allah sai ya fahimci abin nan sai ya ce ya kamata da Allah ya ce ku rike ku rike matan nan saboda ba za a faɗa mata mutuwan ban aka faɗa mata mutuwan ce ina jin tsoron wani abu cikin hankalinta tana iya haukacewa saboda haka ba za a faɗa mata ba ku rike ta Shi ne suka rike ta sai da manzo Allah ya je ya buga kirjinta ya yi mata zuwa tukuna ce sai dai hakuri ne sai ta fashe da kuka amma dai ya zo da sauki to kaga kai in zaka bada labari kai ma yana da kyau yi ta zan? amma ba a batta ta gagawan ba saboda ba mamaki in ka gani abubuwan da za ta rike suna da yawa kwarai da gaske Ke sa wani lokaci za ka ga idan aka zo aka yi mutuwa muna da iko mukan ci a yi takafan za wani ma ba za a kawo shi gidansa ba saboda ba san me zai faru ba in ko za ku kawo gidan to sai an samu tsayayyu musamman irin waɗanda suke accident din nan ko wanda suke mutuwa lokacin da ba yi tsammanin mutuwansu ba sai an yi a hankali sai an yi a hankali to kun ga ta je ta fadal amsa amma kuma hankalinta yana kan nan shi yasa da aka zince shi Allah ya riga ya sanya masa kariya ya zauna a gidan fir'auna fir'auna bai san wane ne ba to har zuwa lokacin da aka zo aka samu matsala aka samu rikici tsakaninsu da bakin tsaye bar garin ya kama hanya ya tafi wani waje kunga ga duk waɗannan abubuwa suna ta faruwa Allah yana gwada masa darasi ne babu yadda za a yi kai shugabanci baka da experience duk wanda aka nada ki shugabanci baya da experience wahala zai ka shi yasa musulunci yake son mai experience shugabanni na da su idan suna son ƴaƴayen su su gaje su ba sa jawo su kusa da su sukan dauke su ne su kai su waɗansu wurare inda za su je su sha wahala sai ga ɗan sarki yana da ko ɗan gwamna yana bare ma a wancan lokaci amma yanzu suna yadda su yi haka sai ga yara ƙanana wanda kwakwalwarsu ta nuna ba su ne za su zo suna neman ainihin shugabanci loka ibano loka Uban sama bai yi abin kirki ba balle dan ya zo abin kirki kwarai da gaske Matsalar da ake samu na ana son experience ana son kwarewa shi yasa Allah tabaraka wata ta'ala ya sa annabi Musa a wurare daban-daban da ya je yana me ya faru zama kawai haka yayi ba kiwo yayi ba ana biyansa ana dan baki wani abu kuma a karke za a laura masa aure to yanzu kai in ka zo gidana na ce ba zan baka aure ba sai ka zo kana mun aiki na tsawon shekara kaza za ka ce kai wannan malami shi kalai ne liman in ya gida ma ba zai sake biyo layin nan ba ba zai sake sallah masallacin nan ba zai ce zan je wani waje zan aure huduru kuma ba zan yi aikin wahala ba to amma ka yi aikin wahala ne experience saboda haka ba gata ba ne ku suna rabo ba su gama yin kwari ba wai ku musu aure kuna ganin kamar wani abin gadara ne ba abin gadara ba ne ku bar mutum ya yi laushi ya dauki darasi wallahi ba zai sake ba sun rigiman da aka yi ba zai sake ba sai idan an yi taron dangi tukuna sannan ya sake ɗaya eh, tap ya sai yanzu na jika na'am to lokacin da ya fito daga madiyana sai Allah ta baraka wata ala ya ce to ya koma inda yake a kawai daman zuciyarsa ta riga ta ɗafe ba wajen ashe Allah zai baki annabci ne da manzanci akan hanya kaga da yazo da aka baki aka ce ya karasa ya karasa ya kama wazi to ya ga rigingimu iri daban-daban kuma Allah ya baki ayoyi masu yawa domin saboda babu annabin da aka yi bayanin yawan mujizozinsa ko aka ambaci mujizozinsa masu yawa cikin Kur'ani kamar annabi Musa alaihi salam amma fa kazzabu biha kulliha gaba ɗaya suka karyata waɗannan ayoyi fa akhazahum Allah akhza azizin muqtadir shine Allah ya kama su kamu irin na mabuwayi mai iko ai fa balahum Allah shine Allah ya ƙarar da su walam yubqi minhum muqbiran wala aynan wala Shi ne babu wanda Allah ya bani to kun ga wannan aya ma ta ambata mana yadda aka ya su a cikin ruwa kaza kaza ba a kawai sai aka takaita saboda me saboda an ambaci na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu to na biyar sai ya zo a takaice eh, shine walaka a ala fir'auna nuzur hakika ainihin masu gargadi sun zo sun samu fir'auna da mutanensa wa kazzabu bi ayatina ha, amma sai suka kareta ayoyin muka kakab su fa kafnahum Allah yake sai muka kama su muka musu azaba akhza azizim muqtadir riko irin na mabuwayi mai tsananin iko to wani matsayi ne akhza azizim muqtadir yake a cikin nahawu me matsayin sa ina yan gwana yan haya islami fa akhadnahum akhza bai ce akzu ba ko akzi ba sai ce akza azizin muqtadirin akza azizin akza din yana jingine da azizin ne da muqtadirin muqtadirin sifa ne na azizin me matsayin wannan fa akaznahum muka kama ko akza ana kiransa maf'ul mutlaq domin karin bayani maimakon ya fassara abin da ya mutu na dulmu yadda su a cikin ruwa sai ce ya damke su mummunan damka to kawai za a farka da neman ƙarin bayani ne da fassara wato kamun da Allah ya yi wa fir'auna da ki da mutanensa babu daɗi kuma babu daɗi tun da fir'auna kawai aka samar da shi aka fitar da gangan jikinsa amma duk sauran ina suke yanzu ai babu ko a lokacin ma ba fitar da su daga cikin ruwa ba gawawakinsu ne haka kawai aka kyale ruwa ya lalata su wa ko أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر to kun ga al'adan alkur'ani yanzu mun zo kusan ƙarshen turar sai Allah tabaraka wa ta'ala ya juyo zuwa ga kafiran da suka karyata manzon Allah bayan wata ya tsage gida biyu yanzu an dawo kansu ne Allah ta'ala ya ku a kun wai kafiran ku waɗannan mutane na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masu taurin kai khairun ne suka fi alheri da ƙarfi da iko da buwaya ko kuma min ula'ikum ko kuma waɗancan mutane na farko da muka ambace su mutanen annabi no masu taurin kai da mutanen annabi hud masu taurin kai da mutanen annabi saleh masu taurin kai da mutanen annabi lord masu taurin kai da fi auna da mutanensa waɗannan ɓangarori guda biyu da kafiranku da waɗancan kafirai su waye ogogi don tambayan da ayan take yi kenan akufarukum khairun min ulaikum kafiran yanzu su suka fi waɗancan ɗagawa da fawa da iko da buwaya ko da ilimi da wayo da ƙarfi a'a to amma ba su gagari Allah ba waɗancan ina suke ina su yake babu to ku shiga taitayinku abinda ayin take nufi kenan am lakum bara'atun fi zubur ko kuma kuna walwalan ku ne kuna abin da ga dama ana kawo muku ayoyi iri iri kuna kaucewa saboda kuna da bara'a a cikin littafai cewa Allah ba zai azabtar da ku ba dama sun ce lanta masanan naru illa wai wuta ba za ta shafe su ba sai kwanaki kidayayyu da wanda suka ce na hannu ullahi wa ahibba'uhu suka ce mu yayan Allah ne masoyan Allah ne Allah ba zai azabtar da mu ba duk iskancin da muka yi da kadarcin da muka yi da sabon da muka yi shine Qur'ani ce karya ne wannan ba dalili bane am yaquluna nahnu jami'un muntakir ko kuma suna ce su dinnan suna da taron jama'a ne ba wanda ya isa ya rinjaye su duk wanda ya taba su za su samu masu kawo musu dauki saboda haka ko mala'iku ne suka zo ba za su iya murkusa su ba to kariya suke yi ba san mala'iku ne ko aljanu ne aka turo aka ce su halakar da mutane za su halakar da su ba mala'iku ba saboda haka ku shiga taitayin ku duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zo muku da shi na alqur'ani to ku saurara ku yi masa biyayya amma in kun kauce sun ba ku fi waɗancan ƙarfi ba to su ma aka halakar da su balle ku amma idan kun yi da'a to kamar yadda waɗanda suka yi da'a a can baya Allah ya ta kubutar da su to kuma idan kun yi da'a haka Allah zai kubutar da ku Allah ya samu dace saboda haka faru kuma yi yuhal na min kufari quraish shin kafiran ku ne suka kasance masu daraja suka fi daukaka suka fi iko da buwaya wato daga cikin kafiran quraishawa khairun min ulaiku suka fi waɗancan al'umomi min allazina taqaddama zikruhum walanda aka ambace su a can baya mimman ko bi sababi takdibihim himar rusula waɗanda aka halakar da su saboda sun karyata manzanni wa kufrihim bil koto, kuma sun karyata littafan Allah A antum khairun min ula'i wato ku kuka fi alheri ko kuma waɗancan amlakum bara'atun fi zubur ko ko kuna da barranta ne a cikin littafai na baya ai amma akun min Allah bara'a ko kuna da wani dalili ne a wajen Allah ba zai azabtar da ku ba la yanalukum azabun wala niqal wato azaba ba za ta same ku ba ko kuma ukuba ba za ta same ku ba shi yasa kuke bidire mu duk abin da aka faɗa muku kuke yin abin da kaga dama am yaquluna nahnu jami'un muntasir ko kuma suna ce dukan su gaba ɗayan su wato ya taqiduna annahum yatanasaruna ba'dahum bi ba'd ko ba'dahum ba'da wato za su taimaka wa junan su ba ya sai murkusa su wa anna jama'ahum yughni anhum man aradahum bi su'in cewa in suka yi taron dangi duk wanda ya tinkare su za su iya karyata ki wato za su iya karya ki sallallahu ta'ala shine Allah ta'ala yake sai huzamul jamu lalle za a karya wannan rundunar in kuna gadara da jama'a ne to za a karya wai wallo na duhur kuma za su juya baya gaba daya sai tafarraku wato sai tafarraku shamluhum satarkariku shamluhum Karfinsu zai watse gaba ɗaya wa yuglabu na kuma za a rinjaye su ai abin da ya faru a yakin badar kenan Shi ne Mamala ya kawo mana misali ko san yakin badar da manzon Allah ya tafi yakin badar ya fita ba da ninyan yaki ba kafirai sun kai wajen dubu daya waɗanda suka zo za su yi yaƙi da annabi shi kuma yana tare da sahabai kamar ɗari uku ne da goma sha walan suka ce da goma sha uku walan suka ce da goma sha bakwai ko sha tara saboda akwai ruwayoyi sun ɗan bambanta to lokacin da aka zo ya tabbata yaƙi za a yi musulmi ba su da makamai kuma yaƙi na farko kenan a shekara ta biyu bayan hijira cikin watan ramalana ana kyauta zaton a ranar goma sha bakwai ga watan ramalana kan yaƙin badar to maza Allah sai ya je bayan runduna ya yi alola ya sallar nafila raka a biyu ya kama addu'a yana ta addu'a yana daga hannu yana ta addu'a yana daga hannu har sai da mayafinsa ya faɗi shi ne abubakar bin abi kuhafa ya zo ya daga masa mayafi ya mayar ya ce ƙoƙarin da kake yi da dage wannan ya isa haka ubangiji zai taimake ka ya ce ubangiji zai taimake ka shi ne mazu Allah sai ya fara addu'a akwai bayanai da dama akan wannan to ne Allah Ta tabaraka wataala sai ya turo mala'iku dubu daya kamar yadda ya ambata sannan kuma ya sake turo dubu uku waɗanda suka zo suka taimaka wa al'umman musulmi dalilin da ya sa aka ci nasara kenan to amma bayan manzon Allah ya taki daga inda yake addu'a lokacin da Abubakar bin Abi Quhafa ya zo ya rike ki yace addu'an ya isa haka saboda tsaban nafiya yace ya isa haka ya Rasulullah eh malamai suka ce akwai abin mamaki abubakar bin abi kuhafa da kansa ya ce addu'an ya isa haka addu'an ya isa haka amma kai kana neman abu a wajen Allah kawai sai kai ka ce Allah ka ba mu kaza ka ja bakin kai shiru sai kai awa goma baka sake ambato ba haka ake yi inda har kana da damuwa wajen Allah me yasa ba za ka tashi cikin dare ba kai addu'a to shi ne lokacin da manzo Allah ya taki ya sa sulke abin nan ya sa ga sulke a jikinsa da komai sai kasance yana tsallakewa wato kamar yana tsalle yana ce sayyuhu zamul jam'u wal walluna tubur ya ce wannan runduna na kafirai da sannu za a karya su kuma sai sun juya baya kuma abin da ya faru a yakin badar kenan to me yasa annabi ya dage da addu'a me yasa Abubakar bin Abi Quhafa zo ya daga ki yace addu'an ta isa haka alhali addu'a ana son a daɗa naciya a cikin lafazin ma ruwayar ya ce ka yi naciya wa ka ya isa haka kuma dama ubangiji ya ce ka nace tunda ya ce kulma ya abu bi kuma rabbi launa du'a ukun fakar kazzabtun fa sawfa yakunu lizama idan baka addu'a ubangiji ba zai damu da kai ba wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh